الحمد لله منزل الكتاب ومجري السهاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على أبله ليكون للعالمين نذيرا وقائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى بالجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو وتر رمضان هجرة ببا أم ببا فلن جكادا النبي مو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هجرة دبوئة da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da shi daga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da uku a cikin wannan gari na gusa wannan jiha ta zamfara a wannan unguwa ta lahu bayan gidan manginawa a wannan masallaci na tunawa da shehun malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama allah kuma ya sa ya huta inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce min Allah ka ba mu ikon yi wanda aka ce mu bari Allah ka ba mu ikon bari duk abinda aka ambata na rahama cikin wannan littafin Allah ka haɗa mu da shi na azaba kuma muna roƙon Allah ta'ala Allah ya tsare mu da shi jiya mun tsaya a ayata خمسن دبير لا متاشي آية خمسن دشلا ومن يتولى الله ورسوله أكرمك الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم jiya mun fara cewa Allah maɗaukacin sarki lokacin da ya hana daga waɗanda bai so a rika a matsayin masoya to shi ya faɗi kuma ga waɗanda yake so a rika a matsayin masoya shi ne Allah ya ci gaba da maimaita mana cewa man ya tawallallaha wa rasulahu wanda ya jibinci Allah da manzon Allah wallazina amanu da ƴan uwansa masu imani fa inna hizballahi da lallai wannan kungiyar ta Allah ko wannan jama'ar ta Allah humul galibuna sune masu samun ainihin wato nasara a kafin in zo yi sharhin aya da ta halili jiya na daga wannan tafsirin tafsirin kummi na abil hassan ali bin ibrahim al-kummi wanda na faɗa na ce shi ne tafsiri na farko da aka fara rubutawa a duniyar shi'a kuma wannan malamin ya rasu hijira 300 da wani abu na yi magana a kan abin da ya shafi imama bari zan karanto muku wata riwaya daga cikin wannan tafsirin na shiga shi a suratul tahrim za ku ji abin da mutanen nan suke cewa wannan ƙarƙashin suratul tahrim mun san galibi malamai a wajen sababin nuzul sukan kawo ababe da dama daga ciki a ce sababin saukan ayar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana zagayawa wajen matansa yana gaggai da kuwa amma ya zo wacin zainab binti jihar su ya daɗe har matansa suka ce suna jin warin magafir daga nan yace to a zuman da yake sha ya daina sha Allah ya saukar da ya yi wa annabi lima to har ma a hallallahu laka tabtagi azwajika ya kawo isnadi tiriyan tiriyan akbarana ahmad bin idris haddasa na ahmad bin muhammad an al-husayn bin sa'id an ibn sinan an abi abdullah fi qawlillahi azza wa jalla a cikin wannan ayar qala sayyid ittala'at aisha wa hafsa ala an nana aisha da hafsa sun yi tsinkaye. a kan manzan Allah huwa ma a mariya yana tare da mariya alkifiya فقال لها النبي سيما سنة الله يتي والله ما أقربها من الله يتي نارم إذا الله دقيو بذن آلك سنت التبتين دبي وستي سعدكتي فأمره الله أن يكفر عن يمينه sai Allah ya umarci manzan Allah ya yi kafara akan wannan abin da ya faɗa to shi shi wannan malamin na shi'a Ali bin Ibrahim al-Qummi yake cewa kana sababin zuliha. bari ku ji sababin saukar ayar a gurin yan shi'a dalilin saukar wannan ayan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana fi ba'd buyut nisa'i yana sashin wasu dakunan matansa wa kanat mariya al-qibtiyya takunu ma'ahu tadumuhu mariya tana tare da annabi tana masa hidima wa kanat zata yawman fi baiti hafsa to sai wata rana ya zamanto tana ɗakin na na hafsa ne fa zahabat hafsatu shi hajatin laha ina na hafsa ta fita ta dakin dan ta je ce biya wata bukatar ta ta dawo fa tanawala rasulullahi mariyatta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi amfani da nana mariya shine fa tanawala inda baiwa ce dama kowa yasan matsayin baiwa in tana karkashin ka fa alimat hafsatu bi ita kuma lokacin da na hafsa ta dawo sai ta gane cewa fitar da ta kafin ta je ta dawo irin abin da ke wakana tsakanin mace da namiji ya wakana tsakanin mariya tsafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba gaji ba sai hafsa ta yi fushi wa aqbalat ala rasulillahi sai ta fuskanci manzon Allah wa qalat ta ce masa ya rasulullahi hada fi yawmi wa fi dari wa ala firashi da ka zo kai amfani da ita a ɗakina a ranar kwana na sannan kuma a kan shimfiɗata tare da fa ƙur'ani ya ce wa annabi turji man ta sha'u hunna wa tu'i ilaika ko da ma matan ne wanda ake rabon kwanan da su wannan rabon kwanan shi manzon Allah ba wajibi bane a kansa to daga nan fastaha ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama minha sai manzon Allah ya ji kunyan nana Hafsa fa qala sai ce ta kufi tunda wannan abin ya daga ya faru ko ki kame ki kame kada Mariya ta ala na haramta wa mariya kaina wala a ba'daha ba'daha kaza abadan daga yau ba zan sake takin ta ba har abadan. wa ana ufdi ilayki sirran zan fada miki wani sirri fa in anti akhbarti bihi wannan sirrin da zan fada miki in dai kika kuskure kika bada labari to fa alayki la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'ina inwar Allah da ta mala'iku da ta mutanen duniya ta tabbata akan ki to bari ku ji wannan abin da annabi ya ce zan faɗa miki sirri idan kika faɗa tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutanen duniya su tabbata akan ki. za ku gani arwaye shi a nana hamsa ta faɗi labarin ko bata faɗa ba idan ta faɗa kinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutanen duniya ta tabbata a kanta ko bai tabbata ba wannan fama matar fa da muke magana a kanta da nassin ƙur'ani ta shiga cikin wanda Allah ya ce annabi wa aulabil na min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum to ummahatuhum dinnan uwa ce da alfarmarta a gurin Allah ya fi uwar da ta haife ta domin idan ana magana za a yi alfahari da miji in matan manzan Allah ta miƙe uwata da uwarka in suna gurin ba za su iya miƙe ba don uwarka da uwata karka ce na zage ka da barin fara da kaina da uwata da taka uwar idan ana maganan za a alfahari da miji kai ka san mijin babar ka bai kai mijinsu ba to shi kenan faƙalar sai ta ce na amma huwa faɗa mu me shi faƙalar sai ce ina ababakarin yalar khilafata min ji. ai abubakar zai zama khalifa bayana thumma min ba'dihi sannan bayansa abuki babanki waye babanta ba Umar ba fa sai tace man man akbaraka bi hada waye baka labarin cikin za su zama khalifofi bayanka qala sai manzon Allah ce Allahu ne ai Allah ne ya bani labari za su zama khalifofi akbarat hafsatu aisha min yawmiha zalika kaga ya ce zai faɗa mata in ta faɗa tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutanen duniya su tabbata kanta to sai kuma sai ta zo ta faɗa wa na na Aisha labarin kaga wannan tsinuwar ya tabbata kanta a ruwaya su ko bai tabbata ba ya tabbata a ruwaya shi'a wanda ya rubuta wannan da wanda ya ruwaito shi ma Allah ya tsine mai albarka wa akbarat Aisha to Abubakar ita kuma na na Aisha sai ta ba Abubakar labari فجاء أبو بكر إلى عمر فقال له سي أبو بكر يدو وجن سيدنا عمر سي تشي مسع يتي سيدنا عمر إن عائشة أخبرتني عن حفصة بشيء عائشة تبان لاباري أكن لابار دا حفصة تباتنا وانا أبو ولا أثق بقولها أما بن أمن شي ومغانا التبع بسأل أنت حفصة كيدا كم كجيك تبني حفصة تبي شل لابار دا تبانا عائشة ويكادي ويسينا أبو بكر نيتي وي wai hafsa ta faɗa mai amma nana aisha da ta zo ta ba da labari ta ce hafsa ta faɗa ita kanta nana aishar to bai aminta da labarinta ba je ka binciko wannan fa magana da nake maka gafa tafsirin a hannuna fa ka ɗauka cewa wai ko daga intanet ake karantawa ballanta na kace ai kaji ake musu shari ake musu ba su faɗa ba wani in kana irin wannan maganan saboda matsalar ba ta safi uwar shi ba ko uban shi sai dinga kanin kai fitinanne ne amma yanzu da za ka ce wa mamashi da ta haife shi tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutanen duniya sun tabbata a kanta billahi lazi ko cikin watan ramadana nan ne ana tashi tafsiri a faɗa ne wannan wala ba zai ji nauyin ramadana ake ba ba zai waiwaye maganar annabi ba an ce in mutum yana watan ramadana kada a yi mai yanzu nan za ga an kwaɓe riga da shi ana doke-doke malam wani subhanallah mai faru sai ce ai ga abin da faɗa wa mamashi sai muka muna jin cewa iyayenmu da suka haife mu suna da kimar da in an taba su muna iya rigima a kansu amma matan manzan Allah in an kai musu farmaki an kai ma banza kuma a haka muke da'awa cewa muna san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ma makka ce an taba kai kamata kai hakuri wanda ya taba ta amma daga ran da aka kai wa matar annabi farmaki to juwa ya kamata kai to shine sai yake cewa فقال makalar ha sai na ya ce ma haɗar lazi aisha menene wannan abin da na aisha take ba da labari a kanki kina cewa kin fada an karar zalika ita kuma sai ce musu sai ta ce ba ta faɗa ba wa qalat ta ma qultu laha min zalika shi an bance mata komai ma qala laha umar sai umar ya in kana haza haƙa in dai haka ne to fa akbiriniha hatta nuqaddima fihi bani labari faɗa min inda da gaskiya ne ke faɗa kaga shi ma Umar ɗin ta mai ƙarya ta faɗa Abu tace bata faɗa ba sai da yace to in dai da gaske ne kin faɗa to faɗa min gaskiya dan mu san me zamu akan wannan lamarin qala sai tace na'am qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zalika eh, gaskiya labarin da na faɗa ma na na isha tabbas annabi ya faɗa mu to daga nan ne fa al'arba'atu arbaatu sai mutum hudu suka taru da sayyidina abubakar da sayyidina umar da aisha ɗar abubakar da hafsa ɗar sayyidina umar su hudu ala an yi sammu rasulallahi a kan su sa wa annabi guba su kashe shi walla wannan gashi a littafi fa kada wani ya zo ya ce ai mun zo tafsiri za mu tada fitina karatu ne ya zo kai kuma rubutawa ake yi mana karanto maka kuma wallahi da da projecto za mu yi amfani sai na kawo maka da hausa a nan kasar da kasashen da ke zagaye da mu akwai malaman da sun furta wannan aƙidar a bakin su cewa na na aisha da hausa su suka ba manzan Allah guba suka kashe shi Allah ya tsine ma dinne wannan aƙida shine cikin raddin da na yi musu na ce Allah ya ma annaba alƙawari kamar da zamu karanta ce wallahu ya muka minan nasi da Aisha da Hausa suna cikin annasu ko ba sa ciki idan ya tabbata wani ya ba annabi wani abu ya kashe shi ina alƙawarin da Allah ya wa annaba ƙur'ani? ya cika ko ya saba to shine suke faɗa fa nazala jibra'ilu ala rasulillahi bi hadhihi sura to daga lokacin ne an mala'ika jibril ya sauka da wannan surar ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mabdata azwajika wallahu ghafurur rahim faradallahu lakum tahillata aymanukum yani a abaha Allahu lakum an tukaffiru an hazzuwa ƙarshe wannan fa cikin wannan tafsirul qummi gashi a juz'i na uku a shafi wannan da wannan ainihin wato tafsirin nashi shi qummi ya kawo wannan na sha wannan na nashi a suratul tahrim wannan tasirin fa shi yasa an kaga mutum yana rara gefe akan aqida shi'a ko dai mutumin da yake akwai munafunci a zuciyar shi ko kuma mutumin da yake bakin jahili bai da alaka da karatu na addini shi yasa ko a cikin yan uwan mu yan dariku duk wanda kaga yana da alliance da yan shi'a in ma dai ya zamanta yana sufanci bakin jahili ne shi kan shi bai gama fahimtar aƙidar shi'a ba in ko ya san aƙidar shi'a to na rantsi da Allah munafunci ya shiga zuciyar shi ya zauna wannan kenan sannan da ya zo nan ƙarƙashin wa daraballahu masalan lil ladina kafaru mar'ata nuhin wa mar'ata lut sai yake cewa fa kana tahuma da Allah yace sun ha'inci mazajen sai ce ba komai Allah ke nufi da wannan ba illal fahisha shine alfasha wannan fa shine tafsirin farko a duniya shi a da aka fara rubuta ba sai ya ce wala yuqimanna al-hadda ala fulanati kuma wallahi sai ya tsayar da haddi wanda suna nufin mahadi akan wanci na faɗa muku sukan ce wani lokaci fulana wa fulana su ce fulanin wa fulanin wa fulanin fi ma a tafi tariƙil basara cikin abin da ta zo da shi a kan hanyar basara wa kana fulani yuhibbu ne yana santa suna nufin na na'isha alamma a an takaru da ilil basara lokacin da ta yi nufin ta basara ƙala laha sai fulanin sai wani ya ce mata la yuhillu laki an takarji min ghairi muharramin bi halatta ki fita da ba tare da muharrami ba da haka fazawwajat nafsaha min fulani sai ta aurar da kanta daga ainihin wato wani idan ka zaka ga suna ta kokarin ba kansu kariya akan cewa su shi yasa ba yanzu akwai shi a sabuwa da suke son su fito da ita ta yadda duk abin da ka wa mutum a littafi sai ce ai shi ba komai bane inganta a gurinsu ba ba komai bane inganta a gurinku da wani ma'auni kuma da wani dalili ganin suka yi ba za su iya kare abin ba ta gaba da gaba to tun da abin ba zai kare ba to bari su ce su ba komai bane inganta gurinsu, su duk yana ce zan zo da usulun kafi aka dauka cewa a'a labari ne wannan shine usulun kafin gashi mujalladi guda takwas ne guda biyu akan aƙida guda biyar shine furu'ul kafi sannan sai dai shi ake ce masa arrauda ta gan a hannuna ta gan haka Shi ne barin ya haka in baka gani ba da kyau don ka gane cewa wato shi ta gan shi nan ta gan shi nan da yanzu barin karanto ruwaya kwaya ɗaya kawai a cikin usulun kafi a kan ƙur'ani bari ku ji wannan wanda muke yin tafsiri kuma wannan ruwayar ta fuskar isnadi da ilimin hadisi a shi'a ruwaya ta ingantacciya wanda ya kawo ta cikin kitabu fadar ilil daga salim bin salma ta ƙali yake cewa ƙara a rajulun ala abi abdullahi wani mutum ya zo ya karanta ƙur'ani wajen al'imamu jafaru sadi ya ce wa ana astami hurufin min ƙur'ani sai da ji hurufin da yake karantawa na ƙur'ani laisa alama ya tsara uhannasu ba irin yadda na ji mutane sun saba karatun ƙur'ani ba a ƙala abu abdullahi sai al'imamu jafaru sadi ya ce wa mai karatun kuffa an hadihil ƙira'a wannan karatun da kake karanta qur'ani da shi ka daina sai yace masa ikra kama ya qara'un nasu karanta kamar yadda mutane ke karantawa hatta ya koma qa'im sai idan mahadi ya bayyana fa idza qama idan mahadi ya bayyana to qara'a kitaballahi azza wa jalla ala zai karanta qur'ani yadda al yake wa akhraja al-mushafa alimam al-mahdi zai fito da qur'ani allazi katabahu al-ilm wanda sayyidina na ya rubuta yan shi'a suna da itiqadin cewa qur'anin gaske yana hannun mahdi wanda sayyidina na ya tattara bayan annabi ya bar duniya wannan ƙur'anin kuma ya ba mahdi mahdi ya tafi ya ya sirga shafsirdab wani kogu a iraki kuma shekara sama da dubu ɗaya da ɗari har yanzu yana wannan kogon ya ki fitowa wa qala yati akhrajahu aliyun aliyu ilan nasi na ali ne ya fito da wannan qur'anin hina faragahu minhu lokacin da ya gama rubuta shi wa katabahu qala lahum shi yazo yace wa sahabbai hada Lahi azza wa jalla kama anzalahu Allahu ala muhammadin wannan shine ƙur'anin da Allah ya rubuta ya sauka kamar yadda ya saukar da shi akan annabi Muhammad wa jama'a tuhumin min na tara shi daga bangaye guda biyu faqalu sai haɓe suka ce huwa za indana mushafun jami'un fihi alquran mu a gurin mu akwai mushafin da yake ya tattaro qur'anin da la hajjata lana fi wannan qur'anin da ka zo da shi ba mu da bukatar sa faqala wai sai na ali ce amma wallahi ma ta ba tarawnahu ba'da yawmikum haza. to na nazo muku da wannan qur'anin ba ku karba ba daga yau ba wanda zai sake ganin wannan qur'anin a cikin ku inna ma kana alayya an ukbirakum hin jama'atuhu taqra'u dama abin da ke kaina shine in ba ku labari na tara qur'anin nan in kawo muku tunda ba ku yadda ba ba za ku sake ganin wannan qur'anin ba daga nan da aka ba mahadi wannan qur'ani mahadi da ya tashi idan na ya shige kogo har yanzu qur'anin gaskiya na hannun mahadi wannan gashi a hannuna usulul kafi kuma ruwayan nan ta fuskar isnadi a ilimin shi na shi na hadisi ruwaya ta ingantacciya ai sun sani mun sha bugawa da su akan wannan ai to da haka yadda muke karanta littattafanmu laila na haran haka muke bibiyar littattafansu yanzu yasa na faɗa musu kasta ɗaukar cewa wai a kwamfuta muke karanta ko a intanet muke zuwa mu bincike a'a mallakan littattafansu muke kuma me ya yi wannan akidar ce Ya sa duk suka ce saboda ita hatta ƙur'anin ma an jirgin karshe haka suka yi wannan kenan wannan na ɗan ba da misali ne kaɗan daga ciki a aji shi sa ba yadda za a yi a yi tafiya ta musulunci nan mutane bai taɓa yi wa shi ma ai wanda suke bibiya ta a baya kogon da aka ce mahadi ya shiga sai da na ɗauko ramin kogon don sai sama da shekara dubu yana sun ce saboda koran makiya ne ya sa ya gudu yanzu iraki tana hannun 'yan shi'a iran tana hannunsu amma har yanzu mahadin tsoro yake ji wai kar ya fito a kashe shi eh ka gani alaka ka mutum ya ji yana ya hujja ya alga'ib ya alqa'im ya almuntazir akurud ajjalallahu farjaka wai ya fito Allah ya gaggauta fitowarsa kuma wallahi ba zai fito ba ƙarya ne kurafat ne kawai yasa in ba sunna ka kama ba to Allah zai kiyaye kawai ka riga ka baka kama mai cin ba wannan na dan ba da misali ne daga ciki Allah ya sa mu dace to dan haka sai Allah ya ce wa man yatawalla Allah duk wanda ya jibinci Allah wanda wawan dinnan atafni ne akan abin da ya gabata a baya ذاك الواو حرف na مبني على la لا محل له من الاعراب man kuma man san cewa wato ismu shartin ne lil aqil tajzimu fi'lain mudari'ain mabniin ala as-sukun al-ula fi'l ash-shart was-thani jawabuhu wa jazaa'uhu fi mahall raf'in mubtada yatawalla fi'l mudari'un مجزوم بمن الشرطية وعلامة جزمه حسب حرف huwa وهو الألف والفتحة دلت على ذلك وفائله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو الله لفظ الجلالة شيني فائل مرفوع آه لفظ الجلالة مفعول به منصوب هو رسوله شيما أطفيني لفظ الجلالة سننسي والذين شيما أطفيني جملة آمنوا تن فعل ماد مبنين على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو في محل رفع فاعل إتتي صلة الموصول لا محل لها من الإعراب Sannan wanda ya jibinci Allah da manzan Allah shi ne sai Allah ya ce fa'inna hezballahi wannan wa fa'un ɗin ta zamanto ita ce waƙi a fi jawabin sharɗi inna sai ya zamanto harfu nasbin wa taukidin ne wa mashabbahun bilfi'il wa ta'alilin mabni na alalfati hizba shi ne ismu inna منصوب وهو مضاف لفظ الجلاله مضاف اليه هم ان كغا دا ما كان ايتا ضمير الفصل للتاكيد مبني على الفتي سيدا من تو الغالب ولا شيني خبر ما ان dan kaga dama yana iya zama haka da haka sai ya zamanto algalibu na sannan ya zo da kuma siga ta ismul fa'il sai ya zamanto shine khabar mubtada marfu'un wa alamatu ratbihi alwa' niyabatan an al-dhamm li'annahu jam'ul mudhakkar salim idan kaga dama kuma yayin da aka samu fa inna hizballahi ga inna da sunanta to sai da mantuhum damirun ne munfasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in mubtada al-mim mim inna alamat jami ne mabniyun ala sukun lakin hurrikat ad-damma li ittiqa as-sakinin al-ghalibuna sai da mantu shine na. wannan mubtada din wannan ka jumla ismiya humul galibuna sai zaman to shine fi mahall raf'in wato khabar na hizba a matsayin sa na ismu inna sannan wannan jumla ta inna hizballahi idan ka gama gabaki daya ita ce fi mahall jazmi jawabu ash wa sannan jumla ta jawab da da jawabi na sharaɗi da kuma ainihin wato sharaɗin da ya gabata har yanzu gabaki ɗayanta sai ya zamanto ita ce fi mahallar rafin muftada na nan da aya ta fara da shi wannan ita ce ainihin wato ƙa'idar abin da aya ta ƙunsa ta fuskar abin da ya shafi da haka za mu ga cewa nan da Allah ya ce fa inna hizballahi sana ku wannan suka cewa ana iya kaddara cewa fa inna hizballahi jawabi na sharain ayar an goge shi ne da ma'ana lalle su rundunar Allah ɗin Allah zai taimake su zai agara masu kuma zai ba su gudunmawa to da haka sai ya zamanto hizbu anan wajen sun ce ismu jam'in ne la mufara da lahomin lafzi suna ne da jam'i bashi da mufradi a lafazinsa, shi ya sa suka ce jam'insa shi ne a ahzab ibnu wato al shaukani a cikin littafinsa na tafsiri fathul qadir yace wal hizbu shi as-sinfu min wata jama'a na mutane min qawlihim hasabahu kada ayyabahu fa ka'anna na mutahazzibina mujtami'una kai ka ce idan an ce wannan ƙungiya ce ko runduna kamar sun taru kashtima'i ahlin na'ibati ta nomu, sai yace wa hizbur razil ashabuhu mutanensa sai ce wani hizbu shine alwurdu wani adadi na qur'ani da mutum ya karanta sai ce ya zo cikin hadisi annabi ya ce fa man fatahu hizbuhu min al-layl wa tahazzabu shine istama'u wal ahzabu shine ainihin wato addu'a al-imam al-mawardi ya ambata cewa fa inna hizballahi sai ce sune rundunar Allah wato wannan ita ce maganan abu obeda sai ce su ne kuma ansarun lahi wanda biyu ya shiga ciki wasu suka ce tsabaka ta almuhajiruna wal ansar wanda su ne jama'a mafi alkhairi a duniya Allah maɗaukakin sarki ya nasanta wannan a Qur'ani su ne da ma'anan na inna lahi, humul galibuna wasu suka ce a ansar wanda ita ce maganan Abu Suleiman da haka za mu ga Allah ya ambaci cewa yana da hizbu a ƙura'ani haka dole haka za a yi ta kasuwa gida biyu kuwa ya ce ula'ika hizbullahi ala inna hizbullahi humul muflihun nan ya ce humul galibuna an ya ce humul muflihuna alama بعثناهم لنعلم أي A أحسى malabi su amada. kaga ƙungiyoyi ne guda biyu wanda suke kan tauhidi da kuma kishin haka da can matasan da Allah ya magana ya ce idqamu فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها كما يدعيتي وإن هذه أمتكم أمة واحدا وأنا ربكم فاتقون سيتي فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرهون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرهون يد يفعل عشان yace yana da tashi ƙungiyar shi Allah to shi ɗan ba yana da tashi istahawa da alaihimu mu fa an sa'um zikirallah sai ya ce ula'ika hizbu shaitani ala inna hizba shaitani kumul khasiruna kaga ƙungiya ta akalla da kuma ƙungiya ta ainihin wato shaitan da haka jam'in sa shine al-ahzab wanda mun san cewa muna da sura suranta sukutun a qur'ani sunan suranta suratul ahzab ومن يكفر به من الأعذاب فالنار موئده والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأعذاب من ينكر بعده انجوي فاختلف الأعذاب من بينهم يحسبون الأعذاب لم يذهبوا وإن يأتي الأعذاب يود لو أنهم أزوى قرشي ولما رأى المؤمنين الأعذاب هذا هو أنهم انجوين نكافرين سكيت على الجنجي قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما جند ما هنالك محزوم من الأحزاب وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب الله يتبك وإنن كنجوين سننهك الله مأفكين سركيتي فاختلف الأعزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم kaddabat ablahum qawm nuhin wal ahzab min ba'dihim haka wannan shine jam'in sa to wayannan in dai kungiyar ta Allah ce to sai Allah ya ce to sune za su samu ban nasara to wani ya dauka a rayuwa cewa idan ka tashi za ka abu dole ka kai inda kake so shine sai kai nasara ba haka abin yake ba ka mutu akan manufarka baka sauka ba koda kashe ka akai yi shi ma nasara ne ma dama abin da kake kai shine abin da Allah da manzan Allah suke so shi yasa sa damu ga Allah madaukakin sarki da ya ce mana fal yuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah ku tashi ku yaƙi waɗanda suka sayar da duniya saboda lahira sai yace wa man yuqatil fi sabilillahi duk mutumin da ya tashi ya yaƙi saboda addinin Allah fa yuqtal aka kashe shi aw yaglib ko kuma shi yayi kaga ta bangaren kisan da aka yi masa Allah bai nuna cewa matsala bane sai Allah ya nuna cewa ko aka kashe shi ko yayi nasara sai yace fa sawfa nu'tihi ajran azima kenan da kashe shi akan manufarsa da yayi nasara duka Allah ba zai tabar da shi ba sai yayi ne sai ya bashi lada yasa wasu kin ta mamakin su sai suka dauka cewa ba su san sunna ta rayuwa ba dan mun dauko abu yanzu zamu ba mu kai inda muke so ba shi ke sa kuma nan gaba ba za mu sake ɗaukuwa ba dama duniya Allah ce wa tilkal ayyamu nudawiluha jujjuya ta muke tsakanin mutane yawman laka yawman aleka yau ka hau gobe a hauka to nan da aka hauka nan da ka hau in kai dariya wata rana in hau abin da zai saka kuka yau sai ka haƙura ka karɓe shi dan dama haka Allah ya haɗa guda biyu wa annahu huwa adhaka wa abaka Allah shi yake sa ka dariya sannan shi yake sa ka ainihin wato kuka amma su ta bangaren kafirai hasarar da za su yi a lahira za ka ga cewa ko da ko an yi abu sun samu nasara a kanka har yanzu su matsala ne a gurinsu shi yasa za ka da Allah yana ce kullum lazi na kafaru satugulabuna wa na ila jahannam wa bi'sal mihad sannan yace ya ayyuhan nabiy ya ayyuhan nabiy habibul mu'minina ala al-qital ka zaga mu'mine su fita yaki in yakun minkum 20 sabiruna ya yaglibu in kuna ku ashirin masu haƙuri za ku rinjaye mutum 100 wa in yakun minkum 100 yaglibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun Allah ya ce ana ana kafafa Allah ankum wa alima anna fikum Allah ya tausaya muku dan ya san akwai masu launi a cikin ku wa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain in akwai mutum 20 100 masu haƙuri. za su rinja mutum ɗari wa in ya kuma alfin alfai alfayn bi idnillah wallahu ma as-sabirin innal ladina kafaru yamtiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah haka Allah ce kafirin za su kashe kuɗin su su bata addinin Allah Allah yake sun thumma takunu alaihim hasara mayu gulabu za su kashe kuɗin za su yi baƙin ciki sannan sai an rinjaye su na kafaru ila jahannama yusharun gulibu hunalika wan qalabu sayirin mutanen da annabi Musa ya muqabala da su shi yasa Allah ya rantsi yace kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya rantsi yace wallahi sai na yi rinjayi ni da manzannina saboda inna Allah qawiyyun aziz amma tambaya akwai annabawan da an kashe su ko ba a kashe su ba an kashe su za mu karanta nan gaba wala qad wala qad akhadna mithaqa bani isra'ila wa arsalna ilayhim rusulan mun ɗauki alƙawari da banin isra'ila mun turo musu da manzanni Allah ya ce kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulu wani bangare su ƙaryata annabin wani bangare su kama annabin su kashe kada ka kakka dauka cewa manufar da muke kanta da inda muke so mu ji mu ne matsala ai abin da ya kamata a zo a yi mutum ayin ba an kawar da su asa da sunna ba Najeriya ba za ta zauna lafiya ba abinda duk zan faɗa in ka riga ka bari na faɗa ko ka kashe ne baka isa ka kashe tunani na da ake da na karantar ba to da ka riga ka kai a banza yanzu wanda suka kashe malam Jafar ko suka kashe malam Albani sun kuma kashe abinda suka fada na ilimi bayan sun tafi yana yaduwa ko bai yaduwa shikenan kawai wannan shine har gobe an fahimta yayi to wannan shine ta shi yasa Allah yake fa ma fasala taluki bil junubi qala inna allaha mubtaliikum bi nahari faman sharibahu falaysa minni wa man lam yat'amu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatan bi yadi fasharibu minhu illa qalilan minhu فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله a سكتبت الدسيوة ذا إذا ألا سيسكت كم من فئة qalilatin galabat fi'atan kafiratan bi idnillahi wallahu ma as wannan shine abinda Allah madaukakin sarki yake faɗa shi yasa al-imam ibn kafir a cikin tafsirin shi yace fa kullu man radiya bi walayati llahi wa rasulihi wal mu'minina duk mutumin da ya yadda da soyayyar Allah da ta Allah sannan ya jibinci ƴan uwansa masu imani huwa muflihun fid dunya wal akhirah to ya rabauta duniya da lahira wa mansurun fi duniya kuma abin taimako ne a duniya yake saboda haka ne Allah ya faɗa a wannan ayar wa man yatawalla Allah wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun al-imam ash-shawkani a cikin fathul qadir yace thumma wada subhanahu man tawalla Allah wa rasulahu ladina amanu bi annahum humul ghalibuna saboda su ne masu rinjaye a duhun ga makiyansu wa huwa sai ce min wada izahir mawd al yana daga cikin guraren da aka ɗauko suna zahiri aka sa maimakon damiri sai ya ce wa wada hizbillahi mawd addamiri muwali na lillahi wa rasuli wa lilmu'minin sai aka ɗauko maimakon asa wanda suka jibinci Allah da manzon Allah tunda a ba Allah ce wa man yatawalla Allah wa rasulahu wallazina amanu ko ba maimakon ya maimaita wannan kalmar sai aka ce inna hizballahi Ya ka kawo suna zahiri maimakon ainihin wato damiri sai yace wa qad waqa walillahi alhamdu ma wa'ada Allahu bihi awliya'ahu wa a rusulihi wa a ibadihi almu'minina Allah ya cika alƙawarin abin da wa manzanni da masoya manzanni din min galabi li aduwwihim na rinjaye ga makiyansu fa innahum galabul yahud bis-sab'i wal qatl wal ijla Allah ya ba musulmi nasara a wancan lokacin sun kama yahudawa sun mayar da su bayi da waɗanda ya kamata a kashe da korarsu a garuruwansu wa darbil jizya da ɗora musu jizya hatta saru la'anahum a galla tsawaifi har sai da suka zamanto Allah ya nesanta su daga rama su ne mafi ƙasƙancin ƙungiyoyi na kafare sannan suka zamanto su ne mafi ƙaranci. wajen tattali a wancan lokacin yace wa ma zalu tahta kalkalil mu'minin yatahanu yatahanuhum kaifa sha'u basu gushe ba kuma suna karkashin masu imani a wancan lokacin kuma kun ga wannan qur'ani wallahi tana sanar da cewa in dai akwai shi akwai randa duk yadda musulmi suka yi bacci sai sun farka suna sanar da wannan kuma abinda suke gudu din kada ya faru sai ya faru din dillan da al'ummar musulmi ta watsake ta dawo kan littafin ku za su yi ainihin wato mamaki wannan kenan da aka ayar da muka karanta jiya da ayar da aka karanta yau abinda suka kunsa na fa'ida abu ne kamar haka na farko falalar wato abinda ya shafi muminai Allah ya yi ka cikin masu imani falalaci wacce alfabdul ladhi la shay'a fawqahu babu wata falala da Allah subhanahu wata'ala zai maka sama da yayi ka kana da imani sannan yayi ka cikin al'ummar manzon Allah sannan yayi ka cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda aya ta ce inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu aka hada Allah da manzon Allah sannan sai masu imani suka biya wa'annan bayan abubuwa guda uku shi yasa zamu ga ko lokacin da munafikai suka faɗi maganar banza Allah ya ce ya na suna cewa la in raja'ana ila al da ya kuli jannal a'azzu Allah sai ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinna al-munafiqina kaga izza ta tabbata ga Allah da manzan Allah sannan da masu imani sannan mu gane nan wajen Allah bai istikdamu kowane irin suna ba alaƙarka da Allah shine wannan rigar ta imani da an yi rashin sa an sance ta ka ɗauka ta wai kana da alaƙa da Allah Allah bai da alaƙa da kai kai ma baka da alaƙa da shi in dai babu wannan abin na imani sana abu na biyu falalar wanda ya jibinci Allah da manzan Allah da kuma ainihin wato ƙungiyar Allah abu na uku da wayannan ayoyin suka kunsa akwai falalan ita kanta sallah domin za mu ga cewa sallah da'iman akan yi ta bayan abin da zai fara biyo baya na tauhidi amma a wasu guraren za mu ga cewa akwai abubuwan da suka gambata suka gabata sallar ba wai don sun kai sallar muhimmanci ba sai don kowane irin abu da lokacin da ya dace da magana da shi a suratul baqara da yake wa id akadna misa bani isra'ila la ta'buduna illa allah wa bil walidayni sana biyayya ga iyaye wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qul lil nasi sannan wa aqimus salata da Allah da sallah da wayannan abubuwan da aka faɗa wanne fi muhimmanci amma me yasa aka tsallake aka faɗi biyayya ga iyaye marayu miskinai sannan faɗawa mutane magana mai kyau sannan aka ambaci sallah sai dan li kulli maqamin maqal wannan shine abinda mala bakar gumi dami da maganan cewa siyasa ta fi sallah muhimmanci bai ce demokuraɗiyya ba siyasa malam ya ce ko saboda kowane irin abu na mahallinsa da ya ce laisal birra an tuwallo wujuhakum qibala al-mashriqi wal magaribi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wannan nabiy sai ce wa atal mala mutum zai bada kudin sa ala hubbi yana son kuɗin wa zai ba zawul qurba wal yatama wal masakin ibn sabil wasa'ilina wa fir riqabi Allah wayannan da sun kai sallah sai da Allah ya faɗi sannan yace wa qamas salati sannan da tsayar da me saboda kowane irin abu da inda ya dace da maganar da ya kamata a yi sannan a cikin wannan surar a baya ce ya yi halladina amanu idan kuntum ila salati sannan ya ƙara faɗa wa laqad akhadna mithaqa bani isra'ila wa ba'athna minhum musni ashara naqiba wa qala allah inni ma'akum wanda wannan alƙawarin na tauhidi ne in aqamtumus musallata sannan tsayi da sallah ya biyo baya wannan yana daga ciki saboda haka banda nan ya ambaci sallah kuma za mu ga cewa abinda zai biyo baya bayan wannan ayar shine akwai maganar sallah da abinda yake da alaka da ainihin wato ita kanta kiran sallah din wannan yana ciki to shi yasa a cikin karatuttukan da muka yi muka ce musulunci yana son ya kowane abu inda ya dace da shi yanzu idan muka haɗu da kai ne maka sallama na ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu me ya kamata ka ce mu da na ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sai ka ki bani amsar wannan sai kawai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah yala a lokacin da mayar da sallama da kalmar shahada a lokacin wanne ya fi muhimmanci eh? amma da sallama da kalmar shahada wanne ke gaba da wani saboda kowane irin abu da mahallinsa yana ba ta an fahimta sai haka ko dan ana kiran sallah yanzu almuazzin yana maimaita tare da salalar qur'ani da darajar sa da girman sa da maimaita abin da mai kiran sallah yake maimaitawa har a gama da karatun qur'ani a daidai lokacin wanne fa maimaita amma da qur'anin da kiran sallah wace gaba da wani ko da likulli maqamin maqal wani an yi amfani da wannan sai zai ce an ce siyasa ta fi sallah alal itilaf a kowane lokaci wadda aka wannan suka faɗi wannan maganar zaluntar malam suke sun gane abin da malam mai yake nufi sannan abu na hudu martabar zakka a musulunci a cikin addini tana bayan martabar wato sallah ne da aka za mu ga haka Allah ke haɗa su a ƙur'ani a farkon ƙur'ani ne ya ce alif lamim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سيتي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم kun sai da ya gabatar da sallah sannan ainihin wato zakka sannan abu na biyar dole ne waɗannan ayyukan da aka faɗa masu kyau sai ka haɗa su da wato abin da ya shafi azzullu wal kudu wato kankan da kai ga Allah subhanahu wata'ala za zaka yi su ina fata an fahimta za ka zo za ka shigo za ka yi sallah ka mu duba irin fadancin da ake inda ka kwada kiran sallah da ake na farko a kiran sallar za a ce allahu akbar wanda zai biyo baya hatta abin da ya shafi ladanci yana da sharaɗi yana da sunnoni a nan ƙasan ne kawai aka bar kiran sallah duk cikin ramadana na ga wani ladani da azumi ya bige shi wala a kwance ke kiran sallah kasashen da suka ba addini muhimmanci za ka ga bayiwa ka zo ka gina masallaci wallahi sai ka gina liman gida da ladan ka ga ladani na zo zai kira sallah ka ga ya aji wata zungure rejib irin wadda gwamnonin ku ke hawa kana jiran ka ga wannan waye sai ga almuazzin ne sallah zai kira ana zuwa ji a koyo kiran sallar nan kala kala har da fuloma ana yi domin kuma nan an tamfa ma an ce duk wanda ka ga yana kiran sallah to bari arziki ba tattala ka ne haka aka ce hmm? a nan ba an fahimta yi to yana buƙatar kunga idan an ce allahu akbar Allahu akbar ku duba kirarin da ake ma wannan da ma'anar cewa yanzu duk wani wanda yake da girma da girmansa ya faɗi in dai a gaban girman Allah ne a ce an shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah an shaida manzancin manzan Allah idan a sallar a zahar da la'asar ne da raguwar salloli mai kiran sallah zai ce mutane hayya ala A ayi gaugawa fa a tuwo sallah hayya ala fala a taho gaugawa zuwa ga babban rabo idan da asbani zai fada a kiran sallah farko ya ce as-salatu khairun sallah fa fi bacci alheri fa ya sake rufewa da Allahu akbar ya sake rufewa da la ilaha illallah idan an zo an shigo masallaci za a sake ikama a sake ma Allah irin wannan fadancin sannan duk wanda ya zo zai sallah zai shiga daliman da ladan takbiratul ihram da muke ba kai kabbaran haraba ba sai ka ɗauki duniya da abin da ke cikin ta ka sanya shi wara a zaharika wannan kai watsi da shi kace Allahu akbar da ma'anan yanzu babu wani wanda yake da girma a gaban kan ba girman Allah ba. to wannan ibadar yana buƙatar za ka shigo kai ta a samu azzul wal khudu an kan da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda dole ɗan adam ya dinga din cewa lallai yana bauta wa Allah tare da ɗan da kai zuwa gare shi saboda wannan yana kubucewa da yawa daga cikin mutane wanda zai shigo masallaci sallah ya shigo amma abin da ya mai kawai ba dai Allah ya ce ayi ba ko zai zo yi kenan ko ma dai yayi dai ya gama kamar yadda wanda ya zo ya gama sallah wani yana kallon shi da fara sallah da kama da komai ga ba a wuce an bincika bai ce a wani haka gama sallah ya ce to sallah ga mai ɗari wani abu na inda yana da Allah ya ba shi wani abu a zana haka tura mun wani sauti na wani nake saurara yana ba da labari cewa suna zuwa sallar tarawi wani limamin aminci goma sha hudu ya gama da ya gama karanta fata sai ya karanta samma nazar sai ruku inna adina kaga aya uku ce uku ake kasa bayan ya gama karanta fatiha sai karanta inna a'tayna kal sai ruku eh ya sake dagowa fa sallil rabbika wanhar ruku ayat raka'a inna shani aka huwa abtar inna a'tayna to kaga saboda Allah to dole ne gaskiya mutum su ya dinga jin wannan a ransa sannan abu na shida wannan ayar ta kwadaitar da mu jibintar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ƴan uwanmu masu imani wa yatafarra'u dhalika aw haƙiƙatun haqiqatun bi ma'anat tawalli an yakuna al-insanu da'iman murtabitan bi ha'ula'i thalatha yadda kaga an lissafa guda ukun nan anan to ana so a rayuwarka ya zama kana da irtibaɗi da kuma abubuwan nan guda uku da Allah da manzan Allah da kuma sahabban manzon Allah da littafin Allah Qur'ani da sunnar annabi da kuma ijma'in da malamai suka yi shi yasa kaga Allah ya hada wani gurin ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira abu na bakwai da wayannan alayoyin suka kunsa akwai as-sana'ul kamil yabo cikakke ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama da kuma masu imani sannan sababin da zai samu dinga samun rinjaye shi ne jikintar wa'annan Allah da manzan Allah da kuma ‘yan uwanmu masu ainihin wato imani wannan yana ciki sannan anna lullahi Allah yana da tashi jama'a wa hizbuhu wato wa harbuhu da kuma waɗanda suke yaƙar Allah akwai su haka jama'ar Allah su ne waɗanda suke ƙotsayawa wajen ƙoƙarin su bi shari'arsa kishiyar haka su ne waɗanda za su fito na fito da wa Allah shi yasa ka ga a wani gurin ya ce la tajidu qauman ba za ka taɓa samun mutanen da yi nuna billahi wal yawmil akhir ba suka yi imani da Allah da ranar lahira dona man haddallaha wa rasula su yi soyayya ga wanda ya fito na fito da Allah da manzan Allah walau kanu aba'ahum mutanen ku ko da iyayensu ne aw abna'ahum ko ƴaƴansu ne aw ikhwanahum ko 'yan uwansu ne aw ashiratahum ko danginsu ne Zai taɓa yiwa Allah madaukakin sarki yace ulaika kataba fi qulubihimul iman wa'annan sune wa'anda Allah subhanahu wata'ala ya rubuta imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu أولئك حزب الله على إن حزب الله هم المفلح وإن سوني جماعة الله هم ولن جماعة الله إتسي وجه لا تسامو لنجاي أنا أتيب أنجل من فتاة أقول كما جماعة توا تشيئا فما يجعل الله مدعوك سنسكي يفتاة أولئك حزب الشيطان على إن حزب الشيطان هم الخاسرون ذاك ولن كينا وما قنا تكرشي سبو دلوكشي إنا متين كفا قنجيا mu sa mata suna ina zama tana da sakatai da ma'aji da waye a addini ina matsayinsa yake haramun ne ko ku a zamanance yanzu ya halatta mu kafa kungiya eh haramun ne ko ya halatta eh, eh? ƙungiya irin wannan dai da ake a zamanance a sa mata ƙungiya suna a kafa a sa da sakatare da ma'ajin kuɗi da makamantan ire-iren wannan ya halatta ko mai halatta eh shara'anci za a duwa eh sau da karma hada abubuwan guda biyu lokacin da za ka karanta littattafin haɗi su gama da min suna magana akan ƙungiyoyi to ta waccan ƙungiyar da ma'anan wata al'umma ce da take dauke da wata aqida ko da ba ta da wannan tsarin ta shiga cikin azab din haka bane na farko dai dole a yadda cewa yanzu musulunci da kafirci kungiyoyi da guda biyu a musulunci shi ma musuluncin yanzu ne kungiya ne haka ne ko ba ka bane haka ne wannan kenan sau da haka abinda ba a so kungiyanci ne ba a so kamar yadda ba a son kabilanci kamar yadda ba a son mazhabanci suna da bambanci akwai bambanci tsakanin kabila da kabilanci akwai bambancin tsakanin mazhaba da mazhabanci haka ne to akwai bambanci tsakanin ƙungiya da ƙungiyanci suna da bambanci ƙungiyanci haramun ne amma a tsarin da duniya take tafe yanzu a kansa ƙasashe yanzu ba su cika yadda da ɗaiɗaikun mutane ba ta fuskar addini amma suna girmama organization sau da haka abinda za ku zo ku yi ku haɗu da sunan wani abu kuna iya karɓar haƙƙin ku ta yadda in a ɗaiɗaikunku ne haƙƙin ba zai mai ba ba zai karɓa ba so idan sunan da kuka sa ya yi mutabaka da aikin da kuke wannan babu matsala kamar yadda sunan almuhajiru na wani ansa ai suna ne na aikin da suke kuma ƙwar'ani ya tabbatar da sunan yake kiransu da wannan sunan min al-muhajirina wal ansar saboda haka tar wani yazo ya ga muna da organization as-sahabatul kiram sai ce to an yi magana kungiya kuma kungiya haramun ni a'a ni yanzu a Najeriya ina da damar in yi harkokina na addini don na bi wannan ka'idar ne don gwamnati ta gare ni ba dan iska bane ba zaune gari banza ba ne da nake so in kawo gwamnati fitina shi yasa hatta tsarin da zamu yi na addini sai ya zamanto a ƙarƙashin gwamnati ta san abin da muke ko kuwa ko da yau duk wanda yake da alaka da mu in wani abu ya faru an san ina za a nemo shi in yana da alaka da mu amma in ka zo ba a san ka ba in wata fitina ta faru ina za a nemo ka ina za a nemo wanda yake da alaka da kai shi yasa duk kasashen duniya yanzu zaka ga in abu ya shafi organization ne suna yarda da shi amma a ɗaiɗaikun mutane ba sa yarda da shi shi yasa a haka in ka tafi saudiya a munasabar aikin hajji in an gama za ga suna ba kungiyar izala dama ta shiga garin makka ta gudanar da wa'azi kafin ta ba da dama sai da ke bincike mai tsawo ta sa aka saurari kasuna na malamai ta sa aka yi masa dogon bincike saboda in ka je in a ƙarƙashin organization ɗin ne a tafi irin wannan wa'azin za su baka dama ka zo kai karatu amma baka isa ba duk girman ka a makka ko madina a gama sallah kace wa liman da Allah ba na alan fi kannan. zan wa mutane nasiha na rantsi da Allah in ya baka dama da kai da shi sai kun kwana a gidan yari kuma Allah in ba sa'a ba daga nan shikenan maganar limanci sai dai salamun qawlan min rabbil alamin shikenan kai ka haka baka isa ba duk salafiyyarka a irin wannan munasabar ka je kawai a gama sallah ka miƙe a masallaci da wannan ka ka ɗage shi na fusa da gemun kayan magana ka ce ai daga najeriya nake a ɗan ƙwanku ne ba su Da wasu saboda ka na ga mutane na yin ababen da dace ba ya sa na ga ya kamata a bani lafi bisa an musu nasiha za ka gane kuran kawallari amma a ƙarƙashin wata organization ne ka taho aka nemi izini suka ba da dama suna bari Allah ya sa mu dace abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh